wasu daga cikin manyan labarai musamman ma a wannan sati kuma a wannan rana shugaban ƙasa Bula ahmad tinubu ya taya gwamnan kano alhaji abba kabir yusuf murnar cika shekaru 61 a duniya cikin wata sanarwa da mai taimaka tinubu akan harkokin yada labarai cif a jure ingilali ya fitar ta ce shugaba tinubu ya bayyana abba kabir yusuf a matsayin jajirtaccen gwamna da ya aiki a matsayin kwamishina a zamanin tsohuwar gwamnatin kano ta injiniya dr rabiu musa kwankwaso shugaban na yi wa gwamnan fatan samun nasarar gudanar da ayyukan ci gaban da ya fara al'ummar jihar kano haka zalika shugaba tinubu ya kuma yi addu'ar allah ya kara gwamna abba kabir shekaru masu yawa kuma masu albarka cikin ƙoshin lafiya shugaban kasar yana miƙa wannan sakon taya murna ne daidai lokacin da jami'an hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa da annati ta efcc suka mamaye babban rukunin kamfanonin dangote da ke jihar lagos binciken ya fara ne da babban ofishin kamfanin da ke Legas da misalin karfe uku na rana a ranar wannan Alhamis har yanzu ana ci gaba da gudanar da binciken ya zuwa lokacin hada wannan rahoto. Wata majiya da ta nemi a sake sunanta ta bayyana cewar hukumar efcc na binciken kudaden da aka ware kamfanoni kimanin 52 da suka hada da dangote plc a lokacin mulkin tsohon gwamnan babban bankin kasa cbn godwin emefiele haka zalika hukumar ta efcc tana binciken dangote plc da wasu manyan kamfanoni kusan guda hamsin da daya hukumar ta gano cewa ba tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ne ya amince da kasan ba in ji majiyar ko da aka tuntubi mai magana da yawun hukumar ta efcc dele oyewale ya tabbatar da kasancewar jami'ansa a wurin sai dai bai bayyana dalilin zuwan sa kwatar dangoton ba ya ce zan iya tabbatar da cewa mutanenmu suna can amma ba zan iya yin tsokaci kan dalilin kasancewarsu a gurin ba in ji dele